آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم اسمه السالك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس معموما ولا معيدا في جمعة في جمعة حر مقيم زيدا كما شيلي شيلي من ya zamanto ba mamu bane shi kuma ba mai sake sallah bane shi ba mamu bane shi mamu baya limanci yana mamu kuma wani ya bi shi kuma ba mai sake sallah bane fi juma'atin a cikin sallar juma'a an gane ku kurrun ya zama tuɗa mu mazaunin gida zida an ƙara nan a ciki in a cikin juma'a ne a cikin juma'a an ƙara ya zama ɗa bawa baya jagorancin juma'a ya zama mukemin mazaunin gida matafi baya jagorancin juma'a نعم وعشرة مكروهة في النفل إمامة الأكثر والأشل wato abubuwa guda goma مكروه ne a cikin لمن limancin mai na? finnafili nakali النفل النفل ce? النفل ne nakali nakali ba nafili ba ne abubuwa guda goma makaruhi ne fi nakali a cikin nasti na mudawwana ga sunan imamatul asbai farko limanci mai yankakken gaba wala ashalli da mai shanyayyen gaba makaruhi ne wa zi li sahihi aw salas kaza ka arabi walau zikran daras an ce abubuwa guda goma makaruhi ne a cikin nakal kamar da aka cirantu limanci mai yankakken gaba wani nan ya mai da shi makaruhi da kuma mai shanyayyen gaba eh. wannan su ya mai da shi makaruni idan mutum na da shanyayyen gaba sai zai yi limanci an ce makaruni ya yi zan makaruni an gani kaga wannan yana buƙatar nasti saka mai yankakken gaba zai yi limanci haka na mai shanyayyen gaba dalilin karhancin ana buƙatar gaskiya sai an kawo shi aiwa ba a san a ce limamin yana da aiki ba mutum bane shi ba halitta ba ce shi babu lokaci ba na da zuwa kan aibi magana aibi babu wannan sun da ya zo cewa in mutum na da wani ciwo kada ya limanci tunda zai iya yin limancin duk mutum da in yayi sallah zai iya yin sallah Allah ya amsa shi ba zai iya limanci ga mutane sai dai an samu nasarar da ya ce ban da shi eh an gane wa zai sahih sannan ma abocin miyaku ya zama jikin shi akwai ciwuka ya yi limanci ga masu lafiya shi ma wannan makaruhi ne ausalat eh wato kada ya zama to ana kyamar liman liman na limanci kula na gan shi to zai yi wa wannan shine dalili an gano wannan ko kuma salas mai salsal mai ciwon salsal baulu ko salsal ga'id ko salsal mazmazi a gani ya zama to yana yana limanci fitsari na zuba ko bayan gida ka za ka a rabi a gane ko wato wannan rashin lafiya ne haka nan ba kauye ya yi limanci walau zakara walau zikira walau da rasa zikiran ko da ya karanci alkur'ani ko da ya karanci ilimi shi ba kauyen nan ko da ya zan babban malami malikiya sun ce makaru ne limanci babba kauye ne ba ya yi ilimi sosai walau da rasa zikiran to shi wani kauyen sai ya karanta da wasu yan gari dama mai ke cire mutum daga ƙauyenci ilimi da zaran ba ƙauye ya yi karatu ya tashi daga ba ƙauye ya koma mai ya koma ɗan birni ai babban wayewa shi ne ka karanci addini ba idan ba ƙauye ya karanci addini zai yi limanci ga ɗan birni babu laifi an gane wani ko insha Allah wa mislu wato hadisin da ya zo cewa ba ƙauye kada ya limanci ga ɗan birni hadisi ne da ifi mu duba cikin bulugul maram za mu ga hadisin an gane nan wa misluhu tarattubul khasi aw aglabi ma'budin aw bid'i misalin shi dandakake ya zama imamun rakib wanda aka yi wa dandaka ya zama to limami ratibi shi ma wannan makaruhi ne sai dai zai iya limanci jifa jifa in yazo babu liman a nan sa shi ko in an idar da sallah wato ba a samu sallah ba yau mutane limanci ko kuma wani dai sallar nafila haka amma ba za a naɗa shi limami na dindindin ba shi ba ta ba ne eh shi ba cikakken namiji ba ne tun da har ga mai dangana an gane au agalakala ko mai loba wanda ba shi da kaciya shi ma mai loba wanda ba shi da kaciya shi ma makaruni ne limanci ba abu ne mai murya irin na mata makaruni ne limanci au bid'i dan bid'a shi ma makaruni ne limanci sai dai idan bid'a mukaffira ce idan bid'a mukaffira ce to haramun ne limanci amma bid'a ce wanda ke mufassika an gane in an yi sallah a bayan sallah ta yi an ga wannan na'am yawa sai dai makruhi ne majhuli halin aw imamin yukrahu wal abdu la fi jumu'atin karkari haka nan majhul halin wanda aka jahilci halin shi ba a san halin shi ba shi ma makruhi ne limanci an gane ba a sani ba mutumin kirki ne ko na banza ko kuma limamin da ake kyama mutanen ba a san shi daga ya shiga masallaci daga ya ce zai yi limanci dai kowa ya kama tsaki to idan mutum ya fahimci ba a san shi me ya kamata ya yi zan yi kuro dole sai ya yi limanci ba sai ya hakura ba shi ma ya shigo masallaci a yi sallah tare da shi saboda haka limamin da ake kyama makaruhi ne limanci wala abda haka nan bawa makaruhi ne limanci na fi jumu'atu da dukkanin wato wato ba a cikin juma'a ba a cikin juma'a ba zai yi limanci ba karkari malamai sun karhanta abun malamai sun karhanta na'am walaysa wani. wato kada ya zama to mamushi wala mu'idan kada ya zama mai sake sallah fi juma'ati a cikin fi juma'ati a cikin juma'a ana sai ya zama da kuma ya zama mazauni zida kuma an addu'a ƙara wannan a ciki wa asharatu makaruhatun bin naqli ya zo yana sake sallah sai a bi shi ba za a bi shi limanci ba juma'a da yanzu an zo an irin da sallah zai zo ku yi juma'a tare da shi an yi da sallah juma'a na asali ya za ku yi ai shi ne yake faɗar su ai ai karatu yanzu ake gaya ma cewa ba a yi to in ba rubuta ba za ka ɗauka za a yi ko ba ka ba in suka yi shiru kawai ai za ka ɗauka an haƙi da sallar juma'a wani zai iya haɗa juma'a kuma a yi na'am na mu'asharatun makaruhatun fil naqli wato abubuwa guda goma dama makaruhi ne a cikin nassi na mudawwana imamatul aqsa'i limanci mai yankakken gaba wala ashalli da limanci mai shanyayyen gaba wazi quruhin lis sahih da ma'aboci miyaku gambuna yayi limanci ga lafiyayyu aw salsal eh yayi limanci limanci ga lafiyayyu ko kuma salsal baul salsal ga'ib salsal rai a gane mai wannan ciwo da za ka a arabi haka nan ba ƙauye walau da rasa zikiran ko da ya karanci ƙur'ani ya zan babban malami ya karanci ilimi kada ya yi limanci ga ɗan birni muna ganin ba ƙauye ne mace koma kai ba ƙauye ne ba za mu yi ba za mu sallah ba eh? ba shi ba ba za mu ba ba ba limanci shi <laughs> wa misluhu tarattubul kasi misalin shi tarattubul kasi wato dandakakke ya zama limami rati makaruhi ne au aglab ko mai luba shi ma ya zama limami ma'abu ne mai murya irin na mata au bid'i ko kuma dan bid'a majhuli halin sannan wanda aka jahilci halin shi au imamin yufrahu ko kuma limamin da ake kyaman shi wal abdala fi juma'atin da kuma bawa da kare bawa wato malamai sun kyamaci limancin banda a cikin juma'a dama juma'a bawa ba zai limanci ba kwata-kwata ahiyatul mu'ti saboda sallar juma'a ba dole bane ga bawa ko ana iya zuwa lokacin sallar juma'a ka tura shi ka tura shi gona ka ce je can gona su yi sallar azhar yi maka guda بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحج يلزم من رجل ملي ومن قامت له سنعة لا مؤذن له شي aikin haji yana lizimta daga namiji maliyin mai kuɗi mai wadata ومن قامت له سنعة da kuma wanda sana'a ta tsayu gare shi la mu'dimin lahu wato ko da bai da kuɗi idan yana da wani sana'a zai iya tafiya aikin haji in ya tafi yana cikin tafiya sai ya da ainihin sai ya yada zango a wani wani gari ya tsaya ya yi kafinta in ya samu kuɗi sai ya ƙara gaba duk garin da ya je ya tsaya ya yi aiki in ya yi aiki ya samu kuɗi ya ƙara gaba haka zai ta yi har ya tafi saudiya inda yana da wani ilimi an gane wani ko idan ya zama to shi professor ne kaga sai ya je can wajen ya ta lecturing in ya ɗan yi lecturing ya samu ɗan albashi sannan sai ya ƙara gaba na wajen gari ashir fakir juma'atun sa'ayi halamu mudimin banda ainihin talaka launi wanda ba shi da kuɗi sam sam da zai iya zuwa aikin hajji hajjul fakir juma'atun sa'alu hatamun eh. illa limani'iha kalmatsari wasu saƙabi hajjul fakir wato shi hajjin talaka shi ne zallan juma'a sa'ayu hajjul shi talaka aikin hajji bai zama dole ba sallar juma'a shi ne aikin hajji shi wato wato tafiya gaggawan tafiya masallaci ya tafi masallaci wajibi ne sai dai an samu wani mani'u wanda zai hana zuwa kalmatari kamar ruwan sama da rashin lafiya in akwai ruwan sama ko akwai rashin lafiya to wannan ya zama uzuri da zai hana shi zuwa aikin hajjin shi walam yajuz tarkuha illa li uzrin ka ali misalin huwa ghayru muttahim baya halatta barinta barin sallar juma'a illa lazi uzuri sai dai ga ma'abocin uzuri Da alimin kaman malami salihin wato malami wanda yake salihi ko gairu mutahani kuma ya zama shi ba a tuhuman shi A gane wannan ko to wannan baya halatta yayi wasa da sallar juma'a ba a tuhuman shi a cikin addini wala ta juzu shahadatu tarikin juma'a walau ka yawmin bila uzrin ka zisa Ba baya halarta shaidar mai barin sallar juma'a mutumin da yake barin sallar juma'a yake zuwa sallar juma'a baya halarta ya bada shaida amsa ba adili bane shi ba za a saurare shi ba an gani kenan in za a bada shaida a kotu kawai sai ka ɗauko shi alƙali na ganin shi kawai zai ce ah wani ne shaidan ka yi sai ya kori kesin wannan ba adili bane shi saboda baya zuwa sallar juma'a cikin jami'i walau ka yaumin ko da kwana ɗaya ne mutum yake wasa da juma'a ya zaman shi a gida ya zuwa ko kwana ɗaya la uzuri ba uzuri ka bi sakamin kamar ma abocin rashin lafiya kaga wannan shine uzuri idan rashin lafiya yayi tsanani wanda zai hana mutum zuwa juma'a ya zama uzuri amma haka nan kawai Bai zama shi a wannan ba ne. bane wal hajju yalzamu min rajulin maliyyin aikin hajji yana lizimta daga mutum mawadaci wa man qamat lahu sana'atu da kuma wanda sana'a ta tsayu a gare shi lahu udmin lahumi banda wanda yake talaka kudin gare su hajjul fakiri juma'atu hajjin fakiri shine sallar juma'a sa'ayu hakamun wato wato tafiya shi zuwa ga sallar juma'a wajibi ne shi illa limani'iha saboda an ce fas'a ila zikr fas'au ila zikrillah hmm. idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'a fas'au ila zikirin lahi wazarul bai illa libe illa ne mani sai dai an samu wani mani'u nata kalmatari daga cikin mani'u kamar rashin lafiya da kaman kamar ruwan sama da rashin lafiya na'am walam yajuz Ba baya halatta barin juma'a illa ni bi uzuri sai dai kamar abocin uzuri ta alim salihu kamar malami mutumin kirki a kare kare wasa ya bar juma'a huwa gairu muttahan wanda ba a tuhuma shi a addinin shi na'am ta zuwa shahadatu tariki juma'ati baya halatta shaidan wanda mai bada sallar juma'a walau ka ko da kwana ɗaya ne zai bar sallar juma'a ba uzuri kamar ma abuci rashin lafiya hmm. eh ibn to da kada yana malami kuma ga shi da ke sallar juma ya ina ga ya kawo ne da zai gina shi kawai abubuwan nashi da mai نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يقضى بشهادة ويمين في الأموال أنا hukunci بشاهد بشاهد ويمين في الأموال yau ana hukunci bi shahidin wa yamin a cikin dukiya shaida daya da kuma rantsuwa tunda kun san abin da yake da alaka da dukiya shaida biyu ne an gane mutum ya kawo shaidu guda biyu a dalai to idan mutum bai samu shaida biyu ba sai ya samu shaida daya sai ya hada da mai sai ya hada da rantsuwa shine shahidin wa yamin wala yuqda bi zalika fil nikah fi nikah ba a hukunci da wannan a wajen aure a wajen aure ba a hukunci da shahidin wa yamin ko kuma saki ko haddi a ce wane ya yi zina wane ya sha giya ba amfani da shahidin wa yamin wala fi mai amadin ko kuma jinin ganganci wane ya kashe wane ba hukunci da shahidin wa yamin saboda abin da ya shafi ran dan adam ba abin wasa bane aw nafsi ko kuma ko kuma ainihin rai illa ma al qasamatu fil nafs sai tare da kasama a cikin rai idan wani ya kashe wani amma babu shaida kafin mutumin ya rasu sai ce wane ne ya kashe ni an gane wannan to wannan magana wane ne ya kashe ni an samu laus an samu exhibit to wannan laus din da shi ba wai tabbas bane wannan laus din zato ake yi an samu wannan alama da za a dan dogara da shi sai a je a kamo wannan mutumin nan kamo wannan mutumin sai a kira dangin shi wanda aka kashe ta ce to kafin ya rasu mutumin ku ya ce wani ne ya kashe shi shin kuna da wani kari na cewa wani su suna da tabbas cewa wani ya kashe shi ko suna da zato mai karfi za ku iya zuwa ku yi rantsuwa hamsin ku zo ku rantsa rantsuwa hamsin sai shi wannan bawan Allah shi ma a kashe shi ku gane ai to saboda haka in suka zo suka rantsa rantsuwa hamsin sai a kamo wannan mutumin sai a kashe amma in ba su yi rantsuwa rantsuwa hamsin ba za a kashe shi ba an gane wannan ko yawwa dole shi ne ka sama rantsuwa hamsin da dangin matacce za su zo su yi domin su cancanci jinin dan uwansu an gane wannan ko to saboda haka shine idan ya to ba wai an kama mutum bane yi kisa sai dai ana zato ina dama ya danyi wani barazana ya ce ni kai haka wallahi sai na sabotar da kai yadda wasu maganganu wanda alaman cewa zai kisa can bayan wani lokaci kawai sai ga dan uwan ya rasu ai dama wani ya ce sai ya kashe shi to cewa wani ya ce sai ya kashe shi dole ne shi ya kisan ba lalle bane wani dan barazana ne wani akwai yawan surutu ya ce wallahi zan kashe ka ba abu da kuma zai iya yi ce wallahi sai na kashe ka sai na nakasa ka kuma duk wannan surutun banza ne kawai wani asalin ma wanda ya kisan ba zai yi magana ba asalin an gano wannan ko idan shi ya faɗa aka ga ɗan alamu sai a kamo shi sai jangin wancan su yi rantsuwa hamsin in suka yi rantsuwa hamsin suka raba rantsuwan sai a zo a kamo wancan mutum a kashe an gane shi ma an kashe shi ne akan galabatun zon ba kan yaƙini ba ne ta ta'azzara al ya yusaru ilar zon tunda ya kamata a ce sai an gani baro baro to akwai kisan da mutum in zai kisa yana da wuya ya fito baro baro ya kisa saboda haka in an ce in an ce sai an gari baro baro to za a yi ta kisa ba tare da an samu wani shaida ba to saboda haka in akwai wani na kawai a kashe din don tsara rayukan mutane an gane ku eh na'am wa ila yin kuda bi zalik an ce kai ana hukunci da shahidi wa yamin da shiza filjira kai ana hukunci da wannan ga ciwuka an jima wani ciwo wala tajuzu shahadatu nisa illa fil amwal shedan mata baya halarta sai a cikin dukiya amma ba a shedan mata ga kisa wa mi'atul ra'atin kabratayn mata ɗari kamar mata biyu ne mata ɗari daidai suke da mata biyu wato mata ɗari kamar mutum ɗaya ne yake nufi mata ɗari in sun ba da shaida daidai yake da shaida namiji guda ɗaya an gano wani kuɗi ya shi da ya faɗa wannan kamar mutum ɗaya ne kawai idan mutum ya kawo mata ɗari shaida a kan dukiya sai a ce to ya kawo kuma ya kawo namiji ɗaya ko kuma in ya kawo mata ɗari sai kuma ya haɗa da rantsuwa su mata suna da rauni a wannan ɓangaren ɓangaren shaida mata suna da rauni wato mata abin da na su adifa adifa turhub ko adifa na bugut emotion na soyayya in suna son ka za su iya baka kariya in kuma suna ka za su iya sukanka an gane to Allah ta'ala da yake ya riga ya san halin mata da irin halittansu sai Allah ta'ala bai ba da dama su shaida kan irin wannan al'amari ba an gane ku nan ba ana suka su bane kowa da irin yanayin halittar shi yanzu mace dangane da abin da ya shafi tausayi ina ake karkata yanzu an ce in an saki mace in mutum ya saki mace waye za ba 'ya'ya wacce za a ba saboda an fi tunanin za ta fi tun dan maɗanta za ta kula da ɗanta fiye da shi uban ko kaga nan wajen ba wai ana suka bane kowa da bangaren da ya kware mata ba su kware a bangaren sheda ba kamar yadda maza su ba su kware a bangaren reno ba wannan mijin daga zarar ya yi aure fa ba da 'ya'yan shi duk wani abu ya zo zai ta da da Allah jare sun cika sun cika ainihin ku in ta riga zai ga kawai matar ta hana shi ma kulawa da ƴaƴan da ya haifa so nan tun da ta baba na kulawa da mutum da ya aure yanzu ba baya yi mana komai an gani tun da ya aure amarya shi ke yanzu ya manta da yaran shi amma ba zai taɓa uwa kowa ta aura tana tare da 'ya'yanta to kowanne akwai yanayin yanayin halitta nan ba ana sukan mata ba ne, a an faɗi yanayin yadda Allah ya halice su ga yadda suke su ma maza akwai inda suka kware nan za a saurari ba za a saurari mata ba akwai inda mata sun kore su za a saurara ba za a saurari maza ba na'am wa alaikum salam zalika ma rajuli sai eh, ki kama hujjar shi nan kenan ita kafira ce ba gara uban kare da yaron amma ai bashi musulmi ko da ba a uwa ta ta ta yaro coci ta yi yaro sai na jariri ya bar zuwa hmm? gara wanda zuciya shi ya bushe musulmi da ɗauka ba kafira mai tausayin yaro da tausaya mai da tura shi a dina kirista ko na'am wa zalika rajulun wahid wannan kamar mutum daya ni guda bi zalika ma eh, rajuli wato ana hukunci da wannan tare da namiji ko malami ko tare da rantsuwa shi ne bayan da na faɗa eh, fi ma ya fi shahidun wa yamin a cikin abin da yake halatta a cikin shi a samu shahidun wa yamin a samu shaida ɗaya da kuma rantsuwa wa shahadatu mar'ataini faqat fi ma la yattabi shaidan mata bi kawai ga abin da mazaje ba sa tsinkaye gare shi duk abin da maza ba sa iya tsinkayi gare shi minal wilada eh kamar abin da ya shafi haihuwa za a karbi da mata biyu da mata biyu a matsayin su mutane biyu ne za a karba ba matsayin namiji ɗaya ba yanzu wal hilal. da kuma daga murya ya kuka shin da ta haihu yaron ya daga murya ya kuka waye za a tambaya mata to za a karbi shi da mata biyu wa shubhi ja'izatu da abin da ya kamata shi duk wannan ya halatta alaikum salam wurin wurin kasa ma din nan an tashi rantsuwan san yi bincike su ai adala sai da ne ko ko kowa za a nemo saboda yanayin da zamani ya kasance mutane da su sai an ce mutane 50 eh, rantsuwa hamsin duk dangi za su zo su rantsi sai dai an kafa su ɗaya da duk lalatattu ya ba za a yadda ba wasu za su rantsuwan ƙarya da sauran na kan mutuwa kawai su سورة الكاف بسم الله الرحمن الرحيم نعم ya samu mutum biyu ba a ba ba a wa نعم بسم الله الرحمن الرحيم وساكت وحمل حمل بين يحكم مطلقا ولا يوس ولا يلتئم wanda ya shiru alhalin ciki ga ciki na ciki ya bayyana za a yi mai haddi za a mai haddi saki ba kaidi wala yalta'im kuma ba zai wani li'ani ba za a mai za mai haddi na kazafi za mai haddi ba wani li'anin da zai yi wa mislu ruwatu ba'da ru'ya wa haƙul waladu haddal firya eh misalin sa wanda ya taki mace bayan ya ga ta yi ciki ya bayan ya ga ta yi gari ciki ko bayan ya ga ta yi zina sai kuma ya take ta yanhaqul walad haddal to wannan shi ba za a saurare shi ba ba zai li'ani ba ka san cewa ta yi zina amma kuma ka zo ka take ta kuma kuma za a riska mai da ɗatin da ya take ta kuma za a mai haddi haddi na shirya na ƙarya an gane yi haddu mutlaqan haddal firya mutumin da ya shiru ya ga ciki a bayyane iri-iri daga sai daga bayan zai zo yin magana bayan da shi dade suna ta suna ta harka da matan shi wai ya ce cikin nan ba na shi bane amma kuma suna ta harka yana kwanciya da ita yana kwanciya da ita ko kuma kawai misalin mutumin da yake takan mace bayan ya ga tana zina tana fa zina ya kama ta da wani kwarto yana zina da ita amma sai ya ci gaba da takanta kuma daga bayan sai zo ce wa zai yi la'ani za a saurare shi wanda ya mare da kotu a gane kuma za a riska mai da dan in ta haihu in ya ce ba dan shi bane sai an zane shi kullum kana kwanciya da mace bai yasa lokacin da ga ana takar da bakai kara kotu ba sai yanzu an gane ku to ana riska mai da dan haddu haddal firya wancan haddu din can ne wa sakitun wal hamlu hamlu bayyinun haddu haddal firya za a mai haddi haddi na ƙarya ya mata kazafi kawai um, wa in ta da min sittatin ashuri fal mahru idan ta haihu bayan li'ani idan an yi li'ani cewa fa an ga tana zina ko kuma wannan cikin ba nashi ba ne, wannan cikin ba nashi ba ne. misali sai ta haihu ga karanci daga wata shida karanci daga wata shida sai ta haihu haka dan ba nashi ba ne kenan inda ka haihu wata shida ko fiye da wata shida za a rinka mai da ɗan a shari'ance a gane sadaki ya bashi a nan wajen ba zai biya sadaki ba sadakin za a bashi kayan shi wasakitun kitun wanda ya shuru walhamlu hamlun bayi. Alhalin ciki ciki bayyananne ne yuhaddu haddal firya za a bai haddi haddi na ƙarya haddi na kazafi sake ba kaidi wala yaltahin ba zai yi lihani ba misalul waqi'u ba'da ru'ya misalin shi wanda ya taki mace bayan ya riga ya ga ana taka ana saduwa da ita wayul haqul walad to kuma za a riska mai da da wa in tada ba ta li'ani idan ta haihu bayan li'ani li aqall min sittati ashhur ga mafi karanci daga wata shida al-mahr baqal sadaqi ya baci a ga in ta haihu bayan wata shida ko kuma cikin wata shida cip sai ta haihu za a ɗauka ɗan nata ne a shari'ance za a ɗauka ɗan nata ne a shari'ance ina ba ta gane wannan gaga amma kuma kai za ka samu natsuwa da yaron shari'a dai ta baka amma duk a cikin yaran bawon da aka haifa sai wata shida duk yaran ka ka sha haihuwa duka baka saba ganin yaron da aka haifa cikin kwanciyar hankali wata shida ba sai dai a samu bakwai ni ka taba ganin shi da ni yara ba shi da ni sai dai bakwai ni amma shari'a ta baka kuma dole ka amsa ya zama bakwai bakwai haka suke cewa za su ya shiga wata na bakwai haka ba da da sabi yake cewa in ya shiga wata bakwai wata shida da wasu kwanaki sai ce ya fita daga wata shida ya shiga na bakwai amma ba yaro ni. amma in inda yaro ya riga kai wata shida saboda a tsara mutuncin yaron ba a san yaron ya salwanta a ringa wulakanta shi za a jingina shi zuwa ga baban shi kuma dole baban ya amsa eh. Eh. ya riga ya daɗe shakar da shi kenan an yi aure ba daɗe ba an ci da rai shi a al'adance yaro don wata za a gan shi a kamar bai na bayan da ya kamata eh, eh, sai aka ga shi karo masha Allah haka Allah ya zo haka Allah ya zo ya zama cikakken yaro sai Abu Halifa bai yarda da wannan wata shidan ba sai Abu Halifa yana ganin duk wata aka haifa na wata shida bai bai yi wa a haihu wata shida saboda shi bai da riska da wani yaro da wata ba amma sun duba wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara da ɗaukar ciki da kuma yaye shi wata talatin to mu cire shekara shekara biyu a ciki والمنبي والوالدات يرضعن أولادهن haulaini كاملين liman arada an yi zimmar rada'a to shekara biyu cikakke a cire shi nawa zai rage to shi ne ake ganin wanda da wannan aya ya nuna za a iya haihuwan in yaro ya zama wata shida in an ta haifi yaro wata shida kawai na ta ne da nan cire shekara biyu wata shida biyu gari akwai masu talaba kan Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib shi yayi wannan istinbadi an gani eh sha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa